Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumal tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 31 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu hukumomin leko sirri na Burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron kasashen yammacin Turai na taimakawa ma wani sabon binciken da amurka ke yi na gano asalin cutar corona kasar iran da manyan kasashen duniya shida sun samu ci gaba a tattaunawar da suke yi ta farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta da goma sha biyar, to amma har yanzu ba su daidaita kan wasu muhimman batutuwa ba kasar china ta sanar yau litini cewa za a yadda kowanne ma'aurata su haifi 'ya'ya uku kanin labaran na aka saurara rundunar 'yan sandan jihar imo ta tabbatar da kama wasu daga cikin 'yan bindigar da suka kashe ahmed ali gulak an mu saka sahitan da aka yi uh, har gama da tsakanin mu da mutanen a ƙarshe dai allah ya ba mu sa ya ɗaura mu kansu mutum goma kansu allah ya mutu cikawa haka kuma za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya cng ta ki goyon bayan batun sake fasalin dokokin kundin tsarin mulkin kasar. Mu abin da muke kallo a yanzu a halin da Najeriya take ciki ba maganar gyaran kundin tsarin mulki ne a gabanta ba. Kasar da wasu mutane a ciki sun fito su nuna su ba su da su 'yan kasar ba ne suna cewa suna so a ba su dama su yi kasar su. Haka kuma za a ji cewa majalisar wakilan Najeriya na shirin soke shirin yi wa ƙasa hidima saboda rashin tsaro. Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin farawa da sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomin leƙo sirri na Birtaniya tare da sauran hukumomin tsaron ƙasashen yammacin Turai na taimakawa ma wani sabon binciken da amurka ke yi na gano asalin cutar corona a cewar wasu jami'ai a bangarori biyu na yankin atlantic binciken zai fi mai da hankali ne kan ɗakin binciken ƙwayoyin cututtuka na wuhan da ke china yayin da ake ƙara zaton wannan cutar da ta gallabi duniya ta kuma yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane ba mamaki daga wannan ɗakin binciken ta fito zargin da ƙasar china ke matuƙar ƙaryatawa. jami'an gwamnati a burtaniya sun gaya wa jaridu a london jiya lahadi cewa zargin nan na cewa daga ɗakin bincike cutar ta salalo na da tushe wanda hakan ya sha bamban da shakkar da hukumar leƙen asirin burtaniya ta shafi tsawon watanni 18 tana nunawa ƙasar iran da manyan ƙasashen duniya shida sun samu ci gaba a tattaunawar da suke yi ta farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 to amma har yanzu ba a daidaita kan wasu muhimman batutuwa ba a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran a yau dinnan litini iran da manyan kasashen na duniya sun shiga tattaunawa a birnin biyana tun a watan afrilu don bullo da matakan da amurka da iran za su bi game da takunkumi da kuma harkokin nukiliya kafin a cima yanayi na cikakken mutunta yarjejeniyar nukiliyar. kowane zagaye na tattaunawar da aka yi a vienna ka iya zama sharar fage ta ƙarshe abinda sa'id khatib zadi ya gaya ma taron manema labarai da akan yada mako-mako ta gidan talabijin kenan Ƙasar china ta sanar yau litini cewa za a yi da kowanne ma'aurata su haifi 'ya'ya uku-uku wanda wannan wani babban canji ne daga tsarin nan na 'ya'ya biyu tsanani bayan da wasu alkalaman baya-bayan nan suka nuna yawan haihuwa ya yi ƙasa sosai a wannan ƙasa wacce ita ce ta fi kowace yawan jama'a a duniya. An amince da wannan canji ne a yayin wani taron da shugaba shi Jinping ya jagoranta na kwamitin gudanarwa na jam'iyya mai mulki. Kafin Ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran zamu leƙa Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da kashe mutum goma cikin 'yan bindigar da suka kashe tsohon mai baiwa shugaba goodluck jonathan shawara kan siyasa ahmed ali gulak a wani mummunan lamarin da ya auku jiya lahadi kakakin 'yan sanda a jihar imo sp bala elkhana ya yi karin haske kan yadda rundunar ta samu cimma nasara akan 'yan bindigar da muka hira da kai na uh, gaya cewa mun tura jami'anmu can su biyo tsawon wa'annan mutanen mai girma kwamishana titi abuti yaro ya ba da umarnin a bincika abin da ya faru a gano wayannan mutanen a tabbatar da cewa an kama su don su fuskance hukushin doka to jama'an mu da suka tafi sun gana da waɗanda abin ya faru gabansu sannan direban motan da ya ɗauke shi yana raye shi ma ya bada ƙarin bayanai maka gane su wane ne wanda irin motoci suka taho da shi sannan kuma jama'an mu kuma suka yi amfani da irin mu da kuma nasu ƙwararwan wajen gano inda waɗannan mutanen suke bayan sun bar wannan wajen sun tafi wani waje kuma sun je sun kwato wani tirela dauke da albasa daga arewa sun tare wannan tirelan suka bude suna raba wa mutane garewa su su sun samu garawa ta kowa ya zo ya to da jami'an mu suka sahi can da aka yi har gama da tsakanin mu da mutanen a ƙarshe dai Allah ya ba mu sa ya ɗaura mu kansu mutum goma cikin Allah ya musu cikawa mu mun tafi a motocin da harfashi bai shiga duka bulletproof motocin mu sun bubbuga shi da harsashi amma bai samu shiga ba inda Allah ya taimaka ganin cikin jami'an mu babu wanda akwashi ya buga saboda motan amma su mutum goma cikinsa sun sha kayi cikin mutum goma mu kashe shi Ahmed Gulag sannan kuma wasu kudu da suka haɗu da su wajen kuma sun zama mutum goma. Yanzu mutum na aka kama. ana nan ana kan bincike ah. don bacin wani ga mutum goman da aka kashe ana kan bincike a gano shin gaba ɗayan su wannan kungiyar su nawa ne ma suke wannan duk ana kan wannan bincike. Ah. wannan motocin da suka amfani da sauran kawo na harin mun gano motocin kuma mun kwato motocin hannun wato banda wayanda aka kashe ba wayanda aka kama irin da su ba da dalilin da ya sa suka kashe shi Ahmed Gulak babu wanda ke raye da wannan bayanan ina matsayin gawar ahmad gulak yake a hali yanzu da rahoton da nake da shi jiya ana shirin tafiya da gawon abuja so ban sani ba gawon ta kai abuja ko bata kai ba sai na samu wannan rahoton ba zan iya bada wannan amsan bayan ba ina kuma gaskiyar magana cewa an kai wa ayarin motocin gwamnan jihar hari jiya ban da labarin nan wato ko har yanzu ba tabbatar da wannan lamarin ba kenan ko a ni ma na ganshi ne ko a social media ana ta yadawa can motocin kowace irin motoci ne zan bata mara kamar da motocin gwamnan jihar Imo ba to shi kiyo ne dai kawai ake ta yadawa wanda ba mu tabbatar da inda ta yi dogo to shi kenan mun gode godiya ne yau a gaida alfonso sekurigwe har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ibrahim dauke da wasu karin labaran tusar filu hukumar kare tsaron ƙasa ta amurka nsa ta yi amfani da wata kafar haɗaka da hukumar leƙen asirin ƙasashen waje ta ƙasar denmark wajen leƙo asirin manyan jami'an ƙasashe makwabta ciki har da shugabar jamus angela merkel a cewar gidan rediyon gwamnatin ƙasar denmark An gano hakan ne sakamakon wani binciken da aka yi a hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Denmark a shekara ta da goma sha biyar kan irin abubuwan da hukumar ta NSA ke yi a wannan haɗakar a cewar gidan rediyon yana mai ambatan wasu majiyoyi tara da aka sakaye sunayensu waɗanda ke da masaniya kan binciken. Bisa ga binciken wanda aka yi daga shekara ta biyu zuwa sha hudu. hukumar ta nsa ta yi amfani da ɓoyayyiyar kafar denmark wajen leƙo asarin wasu manyan jami'ai a sweden faransa da jamus ciki har da ministan harkokin wajen jamus frank walter steinmeier da kuma tsohon jagoran 'yan adawar ƙasar jamus peter steinbrock ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da batutuwan muggan kwayoyi da manyan laifuka na gargaɗi cewa ta yiwu a samu karuwar sarrafa muggan kwayoyi a myanmar muddin matsalar tattalin arziki wadda cutar corona da kuma juyin mulkin ranar 1 ga watan fabrairu suka haddasa ta ci gaba da yin illa musamman ma a akasarin yankuna myanmar ce ta biyu a jerin kasashen da aka fi sarrafa muggan kwayoyi nau'in opium a duniya da kuma abubuwan har hada kwayar heroin bayan kasar afghanistan ita ce kuma ta fi samar da muggan kwayoyi ga akasarin gabashi da kudu maso gabashin asiya alƙalamin wannan ofis na majalisar ɗinkin duniya sun nuna yawan samar da muggan kwayoyi a Myanmar na ta raguwa tun daga shekara ta 2014 har yi kasa zuwa tan 405 a shekarar bara. To amma ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai yiwuwar al'amarin ya koma kamar da yayin da manoma da leburorin da suka rasa ayyukansu ke shiga harkar kwayoyin don samun abin biyan bukata. A ƙarshe wata jaridar ƙasar Japan ta ce zai zama wajibi ga masu kallon wasan Olympic da za a yi a birnin Tokyo a wannan shekarar su nuna shaidar yin rigakafin cutar COVID-19 ko kuma shaidar ba su da cutar. A yau ɗin Litini jami'an gwamnatin ƙasar ke tunanin gindaya ƙarin matakai kamar hana ciye-ciye da yin ihu da kuma shan hannu a wurin kallon wasan a cewar jaridar Yomiuri Shimbun. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. shirya taɓarɓarewar tsaro da ke ci gaba azara a najeriya gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar ta jaddada matsayarta na ƙin amincewa da nazarin sake fasalta kundin tsarin mulki da majalisar dattawan ƙasar ta gabatar tana mai cewa yin hakan ba zai zo a kan lokacin da ya kamata ba kuma babu wani amfanin tattaunawa da waɗanda ba su yarda najeriya ƙasa ɗaya ba ce haka kuma suke rajin ganin an raba ƙasar don su ci gashin kansu. Daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim dauke da karin bayani. A cikin sanarwar daga manyan kungiyar ta fitar ta bayyana babban dalilinta na kin amincewa da batun na gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya kan matsalar rashin tsaro da ke ci gaba da yi wa kasar katutu da kuma batun raba kasar don kafa wata kasa ta biya fara kamar yadda shugaban amintattu na ga manyan kungiyoyin arewacin kasar Nastura Ashir Sharif ya yi karin bayani a kai. Mu abin da muke kallo a yanzu a halin da Najeriya take ciki ba maganar gyaran kundin tsarin mulki ne a gabanta ba. Kasar da wasu mutane a ciki sun fito sun nuna su ba sai da su kasar bane suna cewa suna so a ba su dama su yi kasar su suna halaka mutane da suka fito ba daga yankunan su ba ko addinin su ba suna kuma ruguza dukiya ta gwamnati da wasu gine-gine gwamnati na jami'an tsaro da sauransu to ya za ka zo ka zauna da waɗannan mutanen ka ce kana tattauna wai magana wai gyara kundin tsarin mulkin kasa ya za ka tattauna magana kundin tsarin mulki da wanda bai yadda ma da kasar ba sanarwar kungiyar ta zo ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke cikin halin ɗimuwa bisa kisan gilla da aka yi wa tsohon mai baiwa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shawara kan sha'anin siyasa Ahmad Gulak a jihar Imo da kuma farmaki da ake kaiwa ofishoshin 'yan sanda a yankin. Lamarin da Abdulaziz Suleiman kakakin kungiyar ya ce wannan aika-aika a karara take dole a raba kasar don gudun abin da ka iya zuwa ya dawo. Zama da su a kasa ɗaya a Najeriya ba zai yiwu ba. A kamata yi kawai a tattara su tattara a ba su ƙasar su ta biyafara a samu a zauna lafiya. Abinda kuma fi damun mu shine saboda rashin damuwa da halin da al'umma ke ciki wai su 'yan majalisar dattawa wato sanatoci suka bullo da wani maganar wai a taru a mika kasidu na neman gyara constitution to wace constitution za a gyara bayan da mutane wanda shekara 60 suna ta su ba 'yan najeriya bane in dai da gaskiya ba suna so su cinye kuɗi ne kamar da sauran sanatoci suka rinka cinye kuɗaɗe cewa za su gyara constitution tun 1999 ake maganar gyara constitution na har yanzu ba a yi ba a wannan lokaci daidai wani lokaci da mutane suka ɗauki makamai suna yakan 'yan najeriya suna yakan gwamnatin najeriya suna yakan hukumomin tsaro na Najeriya a lokacin da wasu sanatoci ba su ga aikin da za su yi ba sai maganin gyaran constitution da kenan da samun bamu bamu je mun miƙa wata tattaka sida ba. A nashi bangaren shugaban gamayyan kungiyoyin matasa ta shiya arewa maso gabas wato Movement for North East Youth Organizations Alhaji Abdulrahman Buba Kwacham cewa yayi. Babban kira na ko da shike ina cikin jam'iyya mai mulki eh, gaskiya mu dinga fita muna faɗan gaskiya don kasan nan ƙasar mu ne bamu da inda ya fi shi amma gwamnati ta gaza gaba daya duk wani abun da ya kamata a yi na tsaro. Yau an wayi gari Najeriya ne da ya kashe mutum ya zama zamanto kashe kaza ya fi daraja kan kashe mutum mu muke mulki kuma mun yi kuka a irin wannan a gwamnatin da ta wuce sannan yau a dawo ana kisan mutane ba gaira ba dalili a kowane shi kan jiya kasan nan anya shugaban kasa ya san ma me ke faruwa kasan nan ko kuma waɗanda suke tare da shi anya suna gaya ma shugaban kasa abin da ke faruwa kasan nan ko sai kasan ta kasara gaba daya ba za mu yarda a wani wuri jinsi ɗaya su dinga cima mutane mutunci a kasan nan muna ji muna gani in muka ce za mu ɗauki wannan fansa a arewa ina za su saka su amma ko yaushe ana yi kuma shugabanni sun san masu yi sun bar su a irin wannan yanayi da lokaci da yankin arewacin Najeriya ke ciki na rashin tabbas ga sha'anin tsaro wanda a cewar kungiyar ta CNG ya jefa tattalin arziki da na siyasan yankin cikin halin kakanikaye kuma mafita kawai shine a raba kasar kowa ya ci gashin kansa shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya a gai da shamsiya hamza majalisar wakilan najeriya na shirin yin dokar da za ta soke shirin yi wa ƙasa hidima mai suna nyxc a turanci a bisa dalilin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar ko yaya waɗanda abin ya shafa suka ji da wannan yunkuri Ku biyo mu domin jin ansar wannan tambaya a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana. Ɗan majalisar wakilai a waji Inimbek Abiyante daga jihar daga jihar Rivers shi ya gabatar da kudirin doka da ke neman soke sashe na ɗari uku da goma sha biyar sashe na biyar na kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya shafi dokar bautar ƙasa na matasa dan majalisar ya ba da misalin rashin kula da wani dan bautar kasa da fashewar bom ya faru da shi a suleja ta jihar neja a shekara 2011 inda ya ce abin bakin ciki ne ganin cewa bayan shekaru da dama da kafuwa shirin ya gaza cimma burin kafa shi dan majalisar wakilai sada soli jibiya ya yi karin haske akan kudirin dokar haƙƙi ne nashi na ɗan ƙasa ga na ɗan majalisa ya kawo kowace irin doka a mata kwaskwarima ko kuma a yi sabuwa haƙƙin shi ne kuma ba lalle ba ne don ya kawo ta a ce dokan nan za a yarda da ita amma za a ba kowa dama za a kira mutane su zo su tsokaci. to sai dai shugaban hukumar kula da shirin yi wa ƙasa hidima janar shu'aibu ibrahim ya mayar da martani cewa. abin da ake bukata shine ya kamata a goyon bayan yaran nan su ci gaba da aikewa ƙasar nan ban da wannan ga aurataka tsakanin su kai akan fara NYC da magana da orientation inda ake hada su gaba daya duk inda yaran da ba NYC ba me zai dauko mutum daga Sokoto wai zai je wai yana bayasa a cikin bayasa ma ki je har Escravos a shiga ruwa awa uku ana kan ruwa ki je kawai sai gan kofa suna wurin ka gan Bahaushe ne ka gan Berebe ne a can a wurin so NYC yana da muhimmanci kwarai da gaske amma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara kogo Umar ya yi nazari akan batun yana mai cewa sai na sha sha biyar suke sashe na biyu da na uku alal misali ya yi magana cewa wajibci ne ma ga gwamnati ta yi kokari ta inganta ba da taimakawa wajen a rika auratayya tsakanin bangarori daban-daban na kabilu daban-daban da al'ummai daban-daban na najeriya ai kokari ko ba don komai ba don a samu haɗin kai ya ƙara inganta a rika samun ƙarin fahimtar juna a rika samun kuma girmamawa da mutunta bambance-bambancen da ke tare da mu wannan shine abun da ya kamata a yi maimakon a rage irin waɗannan abubuwa ɗaya cikin matasa da ta taɓa yi wa ƙasa hidima mary james ta tofa albarkacin bakinta kamar haka. A da mutane sukan ji daɗi zuwa wata ƙasa don su je su koya al'adunsu. Amma yanzu ƙasar ba kwanciyar hankali. domin haka ni nawa shawara shine a dakatar da nysc in nan tukunna a dan samu kwanciyar hankali a kasar tukunna kafin a ci gaba abin jira a gani shine yadda wannan doka za ta ci gaba da inganta manufofin yi wa ƙasa hidima da ke tsakanin matasan najeriya da inganta haɗewar ƙasar a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalla madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya agai da madina dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan bisa 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa mu na yanar gizo hausa da kan domin sauraron shirye mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka? Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu. a babban birnin tarayya Abuja, wanda mafi akasarin wannan rahoton namu ya dukufa ne kan gano halin da makarantun suke ciki da kuma irin matakai da mahukunta ke ɗauka, duk da ganin cewar iyaye da malamai sun nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki. Halima Abdur'uf ta ji ta bakin shugabanni musamman sarakunan gargajiya. Batun koyarwa da samun ingantaccen ilimi musamman a makarantun gwamnati abu ne da ke cikin wani yanayi duba da yadda ake sakaci wajen ba wa ɗalibai ilimin da ya dace su yi gogayya da takwarorinsu na makarantun da ba na gwamnati ba. Wasu lokacin ma ba kujerun zama muhimman kayan aiki gine-gine inda ake ganin yara na azuzuwa mara rufi da dai sauransu a wasu lokuta kamar yadda masana a fannin ilimi suka bayyana. A birnin tarayya Abuja makarantun gwamnati na buƙatar gagarumin gyara sabbin gine-gine kujeru kayan aiki na zamani kamar su na'urorin tafi da gidanka don inganta ilimi dakunan ajiyar na'urorin karatu na zamani malamai masu sami ƙarin horo don inganta aikin koyarwa in ji shugaban makarantar sakandaren mataki na farko na unguwar katamfi alhaji yahaya daudu gaskiya kam da na shigo nan na tar da yara a kowane aji kusan tamanin zuwa casa'in to allah ya sa a kowasu azuzuwan da da suke neman gyare-gyare gwamnati kuma sun yi kokari sun shigo muna da gyare-gyaren kuma suka ba kujerun yara sai muka samu dama rage su har zuwa 60 kowane kujera yara sun samu zaman biyu to wannan abu ya bamu dama ya yi compliant da distancing daga farko dai mun samu matsala amma sai da muka tashi tsaye muka wa PTA kuka su koyi kokari sun karo muna wasu malamai sa'annan kuma mun wa kuka muka kai kuka wurin authority su kuma sun taimaka muna suna dan support din da wasu malamai daga primary school to abin ya dan kawo sauki yanzu muna fara neman kujeru na yara da azu zuwan ba mu kima yara su zama a ashirin a kowane aji ba ko da ke policy din ya ce tsakanin 35 to 40 ya nuna cewa idan mun samu karin azuzuwan za mu so sannan kuma kujeru za mu so malamai kuma za mu so gaskiya ne da dawowansu daga covid break dinnan yara da dama kuma sun kusa mantuwa abin da aka koya musu daga shigowansu mu ma mu anshe su hannu biyu ba da batan lokaci ba mun sa so a azuzuwa ana ta koya musu hadu da extra lesson previous times din sun samu dama sun darasi kuma sun gwadawa kuma gwadawa ya bayani cewa sun kama koyarwa dama sosai. Tun bayan komawa aikin karantarwa a watan Janairun shekarar da muke ciki baya ga tsawon lokaci da ɗalibai suka shafe a gida sakamakon rufe makarantu don dakile yaduwar cutar virus da kuma yajin aikin gama gari da malaman jami'o'i suka yi a shekarar dubu biyu da ashirin, malamai a makarantun gwamnati ke kokawa kan koma baya da aka samu da karatun ɗalibai banda bukatun kayan aiki kamar yadda wani malami a makarantar firamarin yanya da aka fi sani da phase 1 primary school ya bayyana. Da aka dawo mun ga an kawo sababbin kujeru a ya taimaka mun decongesting wayansu ajujuwa aka bi protocol na COVID-19 har zuwa wannan lokaci. Babban da haka har yanzu akwai bukatu na electronic media na ura na koyiswa wanda ko a gida yara za su iya su koyi wani abu. Abin da haka ma renovation ma is need from time to time muna roka gwamnati ta yarda a dinga zuwa ana yin renovation da kuma rashin wuta da yake fuskanta shi ma matsala ne wanda muna bukata idan so samu ne a tura malamai su je su yi karatu na ICT so that mu samu mu karo mu catch up da wayansu kasashe na waje zai kawo taimako da kuma cin gaba cikin karatu a nigeria. A gaskiya mun samu cikas a wannan bangare domin yara da suka koma gida ba karatu ba komai sun koma kasa so mun discover cewa sun yi sanyi sun koma baya amma da yake abu ne wanda ba za a yi iya komai a kai a lokacin can ba yana da kyau kyau a tashi cikin lokaci domin yaran nan su samu su catch up da sauran kasashe na waje. Ba a bar sarakunan gargajiya a baya ba a kiraye-kirayen inganta yanayin da makarantun gwamnati ke ciki a birnin tarayya Abuja inda sarkin fafi Alhaji Abubakar Ibrahim Gimba yake cewa. Alhamdulillah lalle malama suna kokari kuma wadda muna gani a yadda gwamnati ta dauki mataki ya kamata su kuma su jaddada ɗaukaka kokarin ba malaman kuzari da cin gaba yadda za su ci gaba da jin daɗi yadda za su gaba da harkan koyarwa yaran mu yadda kuma za su ci gaba da karatun su ma yaran idan aka ɗauki kwararren mataki a kan su wadda aka nuna cewa lalle suna kokari da yadda aka samu tazaran rashin samun karatu ma yara a lokacin da ake maganan covid-19 in aka ci gaba da haka din to insha Allah ina ga su ma da mu da ayyukan su yadda ya kamata shi makaranta idan gwamnati sun gina makarantu hakika akwai lokacin da zai kawo a ga cewa ya kamata a yi renovation idan an ana gyara to su yaran da suke karatu a cikin wani hazukan da ake gina wanda kuma yana iya yiwa ga cewa hazukan sun kai shekara biyar shida ba a yi renovation ɗinsu ba amma kuma yana renovation da kin ga yara za su ji daɗi da shigowa cikin hazukan suna karatu a ciki su malaman da su ma suke yaran a cikin makarantu bai kasance government ta ɗauki ƙwararren mataki ya kasance cewa sun yi abin da zai kawo wa malaman su ma kwazo kasance a makarantun gaba ɗaya babu wani makarantu arzukan a ga cewa suna nan a wargaje wanda su bari sa su burin sanya su cikin jin daɗin shiga arzukan suna kwaiwa yara ba to in a gwamnati tana yin wannan kula da wayannan gyare-gyaren insha Allah malaman gaba daya za su ci gaba da samun kwazo da eh, tafiya da ayyukan karatu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. A gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonan da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe. Ya ce hakika hallaka Ahmad Gulak har lahira da 'yan kungiyar IPOP suka yi. Abin Allah wadai ne matuƙa. Muna kira ga gwamnonin tarayyar Najeriya da su ɗauki ƙwararan matakai akan wannan haramtacciyar ƙungiya tun kafin wankin hula ya kai ga dare. Shi kuma Sani Muhammad Tundo unguwar Karofan Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa ya yi salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in yi jinjina ga rundunar 'yan sandan jihar Imo a kan nasarar harba 'yan bindigan IPOP da suka yi sanadin kashe Ahmed Gulak. Tabbas hakan babban nasara ce. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ci ɗan Ahmed Gulak da rahama idan tamu ta zo cika da imani. Yadda gwamnati ke shigo da makamai kasar nan lokaci zuwa lokaci haka 'yan ta'adda su ma ke shigo da makamai. Idan abin da na faɗi ba haka ba ne. To a ina 'yan ta'adda suke ajiye makamansu kuma ya aka yi har yanzu ba su ƙare ba tsawon shekaru. Ko a rumbun gwamnati suke satowa. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Assalamu alaikum VOA Hausa. Yunkurin wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya na soke shirin yi wa ƙasa hidima wato NYSC da matasa ke yi bayan kammala karatun digiri ko babbar difloma. A gaskiya wannan yunkuri abin tarni da Allah wadai. Domin shirin yana taimakawa matasan arewa da na kudu wajen gane addini da al'adun juna. Madalla. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Hukumomin leko sirri na Burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron ƙasashen yammacin Turai na taimakawa ma wani sabon binciken da Amurka ke yi na gano asalin cutar corona a cewar wasu jami'ai a ɓangarori biyu na yankin Atlantic. binciken zai fi mai da hankali ne kan ɗakin binciken ƙwayoyin cututtuka na wuhan da ke china yayin da ake ƙara zaton wannan cutar da ta gallabi duniya ta kuma yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane ba mamaki daga wannan ɗakin binciken ta fito zargin da ƙasar china ke matuƙar ƙaryatawa. Kasar Iran da manyan kasashen duniya shida sun samu ci gaba a tattaunawar da suke yi ta farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta da biyar To amma har yanzu ba a daidaita kan wasu muhimman batutuwa ba. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran a yau dinnan Litini. Iran da manyan kasashen na duniya sun shiga tattaunawa a birnin Biyana tun a watan Afrilu. don bullo da matakan da amurka da iran za su bi game da takunkumi da kuma harkokin nukiliya kafin a cimma yanayi na cikakken mutunta yarjejeniyar nukiliyar masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da kira na gabatar da shirin da kuma julie lagos gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gubal da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum